Sanarwar mukaddashin shugaban ta zo ne daidai lokacin da jami'an tsaro suka ɗau matakan hana wasu 'yan majalisa shiga majalisar da hasashen barin wasu su shiga don yunkurin tsige shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Mukaddashin shugaban Yemi Oshibajo ya umarci shugaban hukumar tsaron ta farin kaya DSS Lawal Daura ya miƙa ragamar ofishinsa ga wanda yake biye da shi a girman mukami. duk da sanarwa ba ta danganta kwabe daura daga wannan mukamin da abin da ya faru a majalisa ba memba hukumar yan sanda na Ja'atu muhammad wacce shugaba buhari ya naɗa ta kwanan nan ta ce matakin haka yake nufi kuma ya dace a to ai abin da ya kyauta saboda ƙasar ta koma a hannun wasu ne suke tebi mutane ku cika su a majalisa ku hana 'yan majalisa shiga majalisa abin da nake so mutane su gane ita wannan wannan eh, system ɗin da muke bi bambancin mulkin soja da mulkin demokradiyya shine majalisa. To yaya za a ce ana, ana, aikawa da sojoji da DSS su waɗannan 'yan majalisan ko da su ne dujal su ne wato representative ɗinmu. Kuma abin da nake so mutane su gane shi ne, duk yanda 'yan sandanka suke, haka ake ganin ƙasarka, haka ake ganin shugaban. Yanzu dai za a jira a ga yadda 'yan majalisa masu hamayya da juna za su kammala wannan takaddamar da take kama da wasan kwaikwayo. Nasiru da Mailika ya Amurka daga Abuja, Najeriya.